Tambaya ta takwas, mecece taimama? Amsa, taimama ita ce amfani da turɓaya ko waninta daga bigiran ƙasa yayin rasa ruwa ko kuma wuyatar yin amfani da shi.